muna ba ku hakuri mun san dai an yi muna muna an kwace mana gwamnati a jihar Kano to amma dai ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa idan bai ba mu ba ya nuna mana mu yi hakuri kuma mun hakura mun hakura tunda Allah bai ba mu mun tashi da jin wani bayanai wadda take kotun cewa mai girma jagoran mu shugaba dr abdullahi umar ganduje yana tabbatar wa duniya da cewa wai an haƙura da shari'a da ake yi ina so in tabbatar wa dukkanin al'ummar jihar kano musamman 'yan jam'iyyar apc da suke nan jihar kano magoya baya na dr Nasir yusuf gauna da dukkanin al'umma da ke goyon bayan dr abdullahi umar ganduje wannan kalmomi da aka yi amfani da su ba haka suke ba ba gaskiya ba ne da girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ya yi ƙoƙari ne yana bayanai na abin da ya shafi yadda aka yi aka cutar da mu a wannan zaɓe da aka yi a wannan jiha mu. kuma yana so ya tabbatar wa al'umma cewa shi haƙuri idan ka yi haƙuri Allah yakan saka maka ina bayani ne akan mun yi haƙuri mun yi haƙuri sai aka yanki daidai irin wannan guri aka fitar da shi aka je aka ba da shi a kafafen yada labarai domin ai abin nan da ake cewa a nuna mana cewa kawai mu mun haƙura ko kuma jam'iyyar apc ta jihar kano ta haƙura to ina so in tabbatar wa al'umma na farko ba mai girma dr abdullahi umar ganduje bane ya kai ƙara domin zaben da aka yi wa Dr. Nasir Yusuf gauna Na biyu ba Dr. Nasir Yusuf gauna ba ne ya kai ƙara domin a fitar masa da hakkinsa. Jam'iyyar APC ta jihar Kano a jagorancin Abdullahi Abbas ɗan sarki jikan sarki mu ne muka shigar da ƙara kuma muke neman haƙƙin al'ummar jihar Kano sama da mutum dubu ɗari takwas da wani abu ko ɗari tara wanda suka zaɓi dr nasiru yusuf gawuna Da haka mai shari'a ta kammala jin duk kowane ɓangare a yau kwanaki biyu da suka wuce kuma mun yadda cewa za ta yi mana adalci za ta yi adalci a wannan shari'a don haka muna bibiyan shari'a jam'iyyar apc ba ta sarayar da wannan dama ba mai girma dr abdullahi umar ganduje a matsayinsa na shugaban jam'iyya yana bayanai ne akan abin da ya shafi haƙuri da in ka yi haƙuri ko da an cuce ka akwai nasara tana towa a gabanka aka yi amfani da dabaru irin na siyasa dabaru irin na yaƙi aka shigar da wannan abin domin a karya wa al'ummar jihar Kano musamman magoya ba APC gwiwa da cewa an haƙura da wannan shari'a muna so mu gaya wa al'umma ba mu haƙura ba muna nan akan wannan shari'a mai girma Abdullahi Umar Ganduje yana goyon bayanta shugabancin jam'iyya suna tare da wannan mai girma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna yana tare da wannan shari'a kulliyan 'yan jam'iyyar APC maza da mata na jihar Kano muna bibiyan shari'ar mu kasan kowa da irin yadda yake fahimtar al'amura na farko dai harkar nan tana ma dai kotu kuma an gama sauraron karan nan abin da ya rage kawai hukunci ake saurare kuma kafin wannan abubuwa su tafi a kotu a kai ga wannan matsayi mai girma jagoranmu shugabanmu babanmu da tabla umar ganduje kuma shugaban jam'iyyar apc na kasa baki ɗaya ya sha yin magana akan maganar jam'iyyar apc a jihar kano tana kotu kuma allah ya yarda muna sa rai jam'iyyar apc za ta yi nasara kuma a maganar wajen taro yana duba da yanayin lokaci ya ɗauko wannan magana yana da sanya ba da misali da cewa atm gwarzo da mariya bunkure a yadda aka taho da su haƙuri ya sa sun tarar da rabansu. To mu ba a Kano jam'iyyar APC a wannan abubuwan sun taho mana mun ci zaɓe an ce ba mu ci zaɓe ba yanzu wani ne yake kan gwamnati. Kuma mun yi haƙuri ba mu yi fituna ba ba mu yi rigima ba kuma abin da mai girma gwamna yake son ya ƙarasa a jawabansa shine insha Allah jam'iyyar APC mu ma haƙurin zai tarar da rabo gawo na garo. Sai da ina son 'yan siyasa magoya baya 'yan jam'iyya da al'ummar jihar Kano da masoya su kwantar da hankalinsu ba wai yana nufin jam'iyyar APC ta haƙura haƙura da gwamnatin jihar Kano ba jam'iyyar APC ta yi hakuri ba ta zama ta ɗau mataki irin waɗanda su waɗancan suka ɗauka ba su suka ce sun ci zaɓe ma amma sun zo sun yi rushe-rushen gidajen mutane sun yi jihar Kano koma baya sai da aka gawo na garo a Kano muna kyakkyawan zato bisa hujjoji da muka dogara da su da kuma abubuwan da aka gabatar a kotu. Tawa 'yan majalisar ko na jam'iyyar APC an ji tsohon gwamnan yana cewar su je su yi biyayya da gwamnati mai ci sai kuma wannan kalamai na cewar sun karbi kaddara suka biyo baya baka kallon watakila yana iya buri ya kama da mutum duk shugaba na gari ba zai ce ku je ku yi tashin hankali ba yan majalisa abokan aikin gwamna ne a yanzu a yau ko ka ki ko ka so abba gangal tangal shine gwamnan jihar Kano wa'annan kuma yan majalisar abokan aikin gwamna ne sai da haka gwamna ba zai ce ku je ku hana gwamnati zaman lafiya ba tun da jihar nan ba mu da wata jihar da ta wuce ta wannan kuma bai hana kuma kotu ta aikin ta ba sai haka ina tabbatar ma da cewa jam'iyyar APC ko je zauba ba ta yi ba akan maganar shari'ar nan bi izinin layi za mu karɓi wani ta a jihar